barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Abu naka aka ce maganin a kwaɓeka. ka. kuma yau a cikin shirin yanayi da muhalli za mu mai da hankali akan yadda takin zamani yake gurɓata ƙasar noma da kuma sabbin dabarun noma mai tsafta kamar yadda farfesa murtala badamasi na cibiyar dabarun noman rani musamman a ƙasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi ya shaida a cikin tattaunawar da na yi da shi wannan taki ya zo mana muka karɓe shi hannu biyu muka dinga afka gonakin yanzu mutane sun fara ganin illolin wannan takin especially a irin inda fadamu suke ko kuma ake noman rani za ki ga ƙasa ta lalace wata kanwa kan wata gishiri gishiri duk ya taso kuma duk illar takin ne takin nan kuma yakan shiga ruwa ya gurɓata ruwa har asali ma ya kasance for example mu a nan yankin an fara gano cewar illar takin nan da kuma illar waɗansu abubuwan abubuwan da feshi da muke yi ya bayi da cewa kifaye sun fara cin wannan al'amari kuma mutane suna cin wannan kifayen ya bayi da cewar an fara samun ƙarin ciwon oda saboda haka wannan ba ƙaramin illa ba ce To ina fitin sababbin dabarun noma masu tsafta. To sababbin dabarun noma da ake fito da su a wanda bature yake cewa organic farming mu dama shi muka gada shi muka iya dace to sai ya kasance shi kuma yanzu yake waiwayowa yake dawowa kan wannan abincin da aka samar ta wannan yanayin kusan a turai yanzu sun fi kowanne tsada saboda su ne wanda an san cewar suna bin jiki suna bawa jiki abin da yake bukata kuma ba sa gurɓata jiki kuma ba sa gurɓata muhalli saboda haka ina ganin irin waɗannan ya kamata waɗannan dabarun a ci gaba da samar da su gwamnati da masana a haɗa hannu da ƙarfi a sanar da manoma a fara kallon irin waɗannan dabarun asali ma yanzu ne ma ya kamata a ce mun fara waiwayar wannan al'amari domin ana harsashen cewar sinadaran yin wannan takin kusan suna zuwa ne daga kasan da ake yanzu yaƙyaƙyaƙen nan daga rasha daga yankin ukraine ga farashin taki mai gagari talaka to yanzu ne ya kamata a ce talaka kuma ya dawo ya waiwayi waɗanne sababbin dabaru ya kamata a ce an samar domin ya kasance an yi maganin shi wancan al'amarin kuma a kwalliya ta biya kuɗin sabulu Profesa wai shin taki yana canja ɗanɗanon abinci? Wanda ya saba ya taso abin ni ya saba da wanda ake noma da takin zamani a ba zai bambance ba amma wanda yake karkara ya ga jiya ya ga yau zai iya bambance wannan ɗanɗana. Ai kamar misalin daka ne na yaji kuma ta kun fi sanin wannan dakan hannu ya fi abin da aka markaɗa na yaji. A wani bangaren kuma abokiyar aiki Baraka Bashir ta tattauna da Nasrin Al'amin shugabar Surge Africa wata kungiya mai zaman kanta mai fafutukar fahimtar da manoma dabarun noma na zamani mai tsafta domin rage amfani da ingantattun iri domin tabbatar da tsaftar yanayi. Aikinmu da yana focusing on kaman policy advocacy kuma muna yin activities da ya danganci media sai kuma muna yin community engagement mai kaman ilmantar da su akan abubuwan da yake faruwa to a wannan areas in muke aiki ilmantar da su kamar misali akan abin da ya danganci noma da canjin yanayi da rashin ruwa da irin wayannan itatuwan da ake seeds da ake kawowa da abubuwan da ya danganci dai yadda za su ringa noma ba za su samu karancin harvest ba don jaridu muna firin din su ne akan yadda za su ringa kokari suna saka maganganun da ya danganci canjin yanayi da kula da muhalli a cikin rahoton su saboda in kika lura za ki ga akwai issues da yawa da ya danganci mata yara politics da za ki ga ana magana amma da wuya ki ji zancen muhalli so muna son ya zama mun yi training din students prioritizing din waɗannan issues din in suka tashi report shin daga ina kuke samun tallafi ah, muna samun tallafi daga international organizations kamar global green grants sannan kuma locally ma akwai mutanen da suke donating to us a wannan shekaru biyar din da kuka fara shin wani tasiri kuka samu tun daga lokacin da kuka fara musamman akan abubuwan da suka danganci muhallin To gaskiya kamar communities da muke aiki da su za ki gan akwai wani activity ko wani practice da suke wanda is not good to the environment zaki ga sun yi kokarin suna daukan shawarwarin musu building up on nasu practices din sannan they reach out to us ana kan issue kamar na environmental issue za ki ga they always reach out to care okay me za su yi a za su to gaskiya a wannan aspect mun samu ci gaba sosai. Ake bani misali? Sani eh. na wasu ƙauyukan eh, da? Eh sosai akwai ƙauyukan da muka aiki da su a tufa zaki ga kamar suna amfani da irin improved seeds din nan amma kuma baya musu wani harvesting yadda suke so to sai muka ce musu instead of ringa amfani da improved seeds suna amfani da fertilizer they can opt for organic manure kuma muka musu providing organic manure din muka musu providing training sannan kuma muka ce instead of wannan hybrid seed din su amfani da local indigenous seeds din mu. Ina samar da irin noma ne? wani lokacin amma ba sosai ba amma kuma irin noman da muke samu ba irin na turawa bane ko na kamfani irin zan ce na san yawanci waɗanda suke rajin muhalli ba su yarda da improve seedling mu ma ba ma yi amma saboda dai mutum ma kar ya ce ba shi da irin ne sai mu mu baka local one din eh. mai sauraro iya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi.